Yan mace kuma wacce take al'adunan bangaren numfashi don haka shi ba shi da wani ba shi da wata a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai mu duba haka nan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد wa آله وصحبه أجمعين وبعد Masu kallon wannan shiri ina muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ina roƙon allah maɗaukaki sarki da ya yi mana jagora a cikin wannan shiri da muke gabatarwa yan uwana a ci gaba da tattauna matsaloli da ke da alaƙa da azumi la'alla yau za mu ɗan dubi kaɗan daga cikin wasu tambayoyi da aka yi don ƙoƙarin amsa su gwargwadon iko da fatan allah maɗaukaki sarki ya yi mana jagora a cikin wannan a amsa tambayoyin tambaya da take cewa wato me hukuncin Raɗa da kuma yi da wani a lokacin azumi hakanan mai hukuncin shaidan zir alal haƙiƙa an umurci musulmi a ko da yaushe da ya kiyaye harshensa sawa'un a azumi ne ko ba a azumi ba allah maɗaukaki sarki ya ce ma yalfizu min ƙaulin illa ladaihi raqibun atid duk abin da harshe yake furtawa to rakib da atid suna nan suna rubuta abinda mutum yake furtawa hakanan allah maɗaukaki sarki ya ce inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula da ji da gani da abun da zuciya ta ƙulla kowanne ne sai an tambaya sai an tambayi mutum a kai hakanan ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Manka na yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut duk wanda ke imani da Allah da ranar lahira to in zai yi magana ya faɗi alheri ko kuma ya kame bakinsa ya shiru to lallai a cikin azumi waɗannan umarnin sun fi tabbatuwa sun fi kuma ƙarfi ta yadda in dai har a sauran watanni da ba na azumi ba an umarci musulmi da ya kame harshensa daga cutar da wasu to lallai a azumi wannan ya fi wato ƙarfafuwa an fi ƙarfafa wannan ɗin domin musulunci kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi musulmi na kwarai shine wanda jama'a suka kubuta daga harshensa da kuma hannunsa Almuslimu من سلم المسلمون min lisanihi wa yadi musulmi na kwarai shine wanda sauran musulmi suka kuɓuta daga sharrin harshensa da kuma sharrin hannunsa don haka ina jawo hankulan waɗanda suke yin azumi da su daina yi da mutane su daina rada ko zagi ko kuma zambo ko wulakanta wani sawa'un da zance ko da aiki domin wannan lallai ba shakka zai rage ladan azumi to don me mutum zai yi kishirwa ya yi yunwa amma kuma lada zai tafi wurin wani ina fata za mu ƙara mai da hankali a kan irin waɗannan abubuwa duk da cewa yana faruwa mu yawaita yi wa juna kuma nasiha in har akwai wanda ya fada cikin wannan a inda muke to mu yi ƙoƙari mu karkatar da zancen ya koma zuwa ga abin da ya fi mana amfani ko kuma mai shi ya shiru ko kuma in yaƙi kana iya tashi ka bar wurin allah ya sa mu dace A akwai wata tambaya kuma da take cewa a ina hukuncin mace wacce al'ada ya zo mata a ranar wato goma ga watan cika ciki to kamar yadda muka sani wato nafilfili, nafila ko kuma azumi na sunna ko kuma dai wani abu na nafila akwai nafilfili da suke da sababi akwai kuma wasu nafiloli da ba su da sababi abin da yake nafila mai sababi in sababin ya kau sawa'un da uzuri ko ba uzuri shikenan mutum ba sai wato ba zai biya wannan din ba misali mutum ya shiga masallaci an ce idan mutum ya shiga masallaci kar ya zauna face ya yi raka'a biyu na tahiyatul masjid sai mutum ya zauna da ya shiga sai ya zamansa kaga can daga baya in ya tashi ya ce zai yi sallar ba ta zama tahiyatul masjid ba saboda haka duk abin da yake da sanadi in wannan sababin ya kau to abin da ake yi a cikinsa shi ma ya kau hakanan shi ma wato azumin ashura mana goma ga watan wato cika ciki kenan idan ya dace da lokacin da mace take cikin al'ada to shi kenan ba kuma sai ta yi ta biya wannan azumin azumin ba duk da cewa bai hana ba hana ba a sauran watan ta yi azuminta na na sunna amma wannan falala ya wuce ta kuma tunda dai tana da uzuri allah zai ba ta lada tunda dai tana da niyyar yi uzuri ne ya hana ta akwai tambaya kuma da take cewa me hukuncin mutumin da yake kullum yana kan tafiya ma'ana galibi ba shi da lokacin da yake zama kaman masu tuka motoci a galibi za ka same su kullum mutum direba ne kullum yana kan tafiya ba shi da wani lokaci da yake zama to in ya zaɓi ya sha azumin watan ramadan a cikin tafiye-tafiye da yake yi yaya zai biya tun daga shi kullum yana kan tafiya a amsa a nan shi ne asali na'am tafiya sanadi ne na yin rangwami ga matafiyi da ya ajiye azuminsa ko kuma ya rage salloli da yake yi ma'ana ya yi kasaru to tun da dai ya kasance kullum yana kan tafiya hukuncin matafi yana kansa amma duk lokaci da ya samu ya zauna to ya wajaba ya biya azumin irin wannan ko dai mu ce ya ɗauki wato azima ma'ana ya ɗauki ɓangare mafi wuya a maimakon a ce ya riƙa sha to ya yi azumin da ba shi da lokaci na zama musamman da zai ce zai biya azumin don haka sai ya rika ko dai ya ɗauki bangare mafi wuya ma'ana ya rika yin azumin tunda dai in yi azumin ba a ce bai inganta ba ya inganta amma rangwami ne aka yi masa to in shi zai iya to abin da ya fi kyau shine ya yi azumin amma in ba zai iya ba to yana da daman ya sha azumin amma dai kuma dole ya biya ba zai shiga cikin jerin marasa lafiya da wato rashin lafiyansu ba na warkewa ba ne ba zai kuma shiga cikin jerin tsoffi waɗanda suka tsufa har tsufansu yake sa ba za su iya yin azumi ba ba zai shiga cikinsu ba tun da shi mai lafiya ne dolensa ne ya zama ya yi azumin kuma wannan azumin ya zama bashi a kansa dole ya samu lokaci da zai biya waɗannan azumin don ya samu lada ya shiga cikin musulmi masu yin azumi kuma gashi ya samu rangwami sannan akwai wani abu guda zan iya cewa wato wannan aiwata a dama ce wani sauƙi ne da allah ya wa irin waɗannan a waɗanda suke da irin waɗannan ayyukan shine in sun zaɓi su sha ruwan to suna iya zaɓen lokaci mai sanyi lokacin misali lokacin sanyi sai su rika biyan azumin su tunda galibi lokacin sanyi rana bata da tsawo rana ba da tsawo kaga maimakon a ce ya yi ta wato tunanin yaushe zai biya sai ya rika mai da azuminsa ya zama lokacin sanyi ya biya kuma biyan azumi dama ba a wajabta cewa sai an yi ɗaya bayan ɗaya ba a gwargwadon iko za ka iya biyan duk lokacin da ya sauwaka ka yi kwana biyu ka huta ko ka yi kwana uku ka huta wannan rangwami ne daga wurin allah wannan yana ɗaya daga cikin alaman sauƙin addinin musulunci wanda ya sauwaƙe wa mabiyansa baya takura musu in suna cikin yanayi wato na wuya allah ya samu dace nan kuma wani yake tambaya cewa me hukuncin a ci gaba da cin abinci alhali ladan yana kiran sallah to a Allah dai ya ce mana mu ci abinci wa kulu wa shirabu hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl Allah ya ce mu ci gaba da cin abincinmu da, da, da sha abin da za a sha har zuwa lokacin da wato alfijiri ya keto to shi wannan ladanin da yake kiran sallah ɗayan biyu ne ko dai mun tabbata cewa ladanin nan baya kiran sallah sai gari ya waye sai in alfijiri ya keto yake kiran sallah to in har mun san haka to da zarar ladanin nan ya fara kiran sallah mu ajiye mu daina cin abinci don me ya nuna cewa gari ya waye kamar yadda ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce inna bilalan yu'adhdhinu bilail fakulu washrabu hatta yu'adhdhina ibnu ummu maktum fa innahu la yu'adhdhinu hatta yuqalu lahu asbahta asbaht yace ku ci ku sha don bilal in ya kira sallah yana kiran sallah ne cikin dare ma'ana don ya tada mutane su yi sahur to ku ci gaba da cin abincinku har sai in kun ji kiran abdullahi ibnu ummu maktum shi ko makaho ne baya gani shi ko baya kiran sallah sai an ce masa gari ya waye in an ce masa alfijiri ya keto to daga nan yake kiran sallah saboda haka in ka cewa wannan lada ne baya kiran sallah sai alfijiri ya keto to da zarar ka ji kiran sallansa ka ajiye ka daina cin abinci in ko ka cewa ladanin yana dai dan kintato ne ma'ana yana dai ƙoƙarin wato kiran sallah ba wai yana tabbajin cewa lokacin wato alfijiri ya keto ya kiransa babu tabbas yakan ɗan kira kafin 'yan mintuna don dai ya ba da ɗan lokaci da dama kar a fada a cikin lokaci a na kiran sallah in haka ne to eh, kana iya ci gaba da cin abinci zuwa iya lokacin da kasancewa shi ladanin yake bayarwa amma shawara a nan ita ce ga irin waɗannan ladanan bai kamata ladani ya kira sallatun kafin lokaci ya yi ba wannan ba daidai ba ne domin in ka ce wai don karka bari sai in gari ya waye ka kira sallah don kar mutane su ci abinci bayan gari ya waye to karka manta ai wato kai kuskure guda biyu ne a garin kokarin kauce wannan ka fada cikin wasu kurakuran kuma guda biyu kuskure na biyu shine ka hana wanda kuma zai ci abincin watakila ya makara ka hana shi yin sahur don da zarar ya ji kiran sallah zai daina cin abinci shi kuma daga wace hujja za a hana shi ba mamaki kawai ruwa zai sha ka kaga anan ka hana shi samun ladan yin sahur kuskure na biyu kuma shine ka sa wasu sun fara yin sallah tun kafin lokaci ya yi don wasu suna nan suna jiran kiran sallah ne da zarar ya ji kiran sallah to zai tashi ya sallan asubahi nan kuma kaga ka jefa wasu cikin rudani na wato Eh, wai ka kira abun nan sun yi sallah cikin ba lokaci ba sun tashi sun yi rak'atainil fajiri kafin lokaci kafin gari ya waye sannan ba mamaki sun tashi sun yi sallar asubahi kafin gari ya waye kaga ka guji wani abu ka je ka fada cikin wasu abubuwa don haka yana da kyau wato a ladanai su zama masu amana su zama kuma masu kulawa da lokaci sosai don ganin irin lada da ke tattare da aikin ladanci don lada ladani wato daga cikin ladansa shine ranar tashin alkiyama zai zama kaman tuta kowa zai gane shi ba zai koyu ba dalili shine zai zama tuta wuyansa wato yana da tsawo tsawon kuma tsawo mai kyau ba wanda zai yi masa muni ba allah zai kyautata halittansa ya zama ladanai su zama masu dogayen wuya ta yadda kowa ya gansu zai gane su don haka wato ya kamata kuma a kula da lokaci sannan kuma a yi kiran sallah a kan lokaci da ya dace don kar a shigar da mutane cikin rudani allah ya samu dace daga cikin uh, wasu tambayoyi da aka yi kuma shine yaya idan mutum yana cikin itikafi sai aka kira shi zuwa taro misali a ce kamar malamin makaranta ne yana cikin itikafi sai aka kira shi cewa akwai taro a shugaban makaranta yana kiransa taro ko kuma a wurin ma'aikatanka ana neman ka da gaggawa to a nan a itikafi dai kamar yadda muka sani wato a lokaci ne da mutum zai kame zai zama kuma zai lizimci masallaci lizimtan masallaci da ibada cikin niyya to idan ya kasance akwai wani abu na larura da aka kira mutum don ya je to wannan sai ya yanke itikafinsa ya je inda aka kira shi na larura tunda a itikafinsa wannan sunna ne kuma la'alla abin da aka kira shi zuwa gare shi sa wannan wajibi ne saboda haka dole ya gabatar da abin da yake wajibi musamman wurin ma'aikatansa ko kuma wurin shugabansa ko kuma iyalansa ne suke bukatansa wannan ya zama wajibi ya yanke ya tafi zuwa wato inda zai je ba tare da cewa in ya dawo zai ɗora ba a'a amma in ya so ya dawo ya so ya sabunta itikafinsa ba tare da ya sake yankewa ba wannan babu komai yana iya dawowa ya sabunta itikafinsa daga lokacin da ya dawo a wallahu ta'ala alam akwai wata tambaya kuma da wani ya yi cewa idan akwai gajimari ko hadari alhali kuma muna a jirgin sama to ya za mu san cewa rana ta faɗi don mu yi buɗe baki a asali dai shine wato buɗe baki wato mutum ba zai buɗe baki ba sai rana ta faɗi kamar yadda allah maɗauki sarki ya ce sun ma'atin musu yama ilallai ku cika azuminku zuwa faduwar rana hakanan annabi sallallahu wasallam ya ce idan aqbala lailu min hahuna wa adbara min hahuna faqad aftara sa'im idan wato daga lokacin da alfijiri ya keto zuwa faduwar rana daga zarar rana ta faɗi shikenan kuma wato mai azumi ya cika azuminsa sai ya yi buɗe baki to idan a mutum yana koda yana sama ne wannan shine hukuncinsa ba zai yi buɗe baki ba har sai in rana ta faɗi a inda yake a inda suke tafiya a saman da zarar rana ta faɗi kenan sai su yi buɗe baki ko da kuwa inda suka bari a ƙasa ranar ba ta faɗi ba kamar misali a ce sun tashi sun sun yi gabar suna tafiyan gabar to kun ga rana yamma take yi inda suke kuma gabar suke yi saboda haka duk lokacin da suka nausa gabas duk lokacin da kuma suke ƙara shiga cikin dare ah, da zarar sun isa inda wato ya yi duhu ba sa ganin rana shikenan sun wato sai su sha ruwa to amma idan ya zama wato ah, akwai hadari a ƙasa ta yadda jirgin sama misali ya yi sama sosai ah, ba sa iya ganin kuma rana sai a nan sai su dan wato eh, su kiyasta su kiyasta su ga cewa in har ranar ta fadi shi kenan in sun dan kirdado sun gani sun yi kiyasta cewa war haka dai kamata ya yi ranar ta fadi shikenan sai su yi bude baki alaba shi in daga baya ta bayyana cewa a sai ranar bata fadi ba to shi sai ya biya ya biya wannan a rana don ya taɓa faruwa haka a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi buɗe baki suka yi tsammanin rana ta faɗi can kuma bayan an yi buɗe baki sai kuma ga rana sai annabi ya umarce su da su biya wannan wannan yini saboda haka wannan shine hukuncinka a wannan kenan in baka ɗauki rangwamin ka ajiye azuminka in ya so ka biya daga baya ba tunda kasancewa kana kan tafiya ne a wannan shine abin da ya shafi wannan hukuncin wallahu ta'ala alam akwai wani kuma da ya tambayin cewa me hukuncin haɗiye wato eh, majina ko kuma eh, majina idan mutum ya jawo ya yi kaki ya zo bakinsa sai ya haɗiye mai hukuncinsa idan ya zo bakin mutum ya yi kaki in ba in har ya zo bakin mutum to dole ne ya zubar da shi amma in ya haɗiye wasu malamai suna cewa dole sai ya biya azumi tunda wato uh, wani abu ne ya fita da bakinsa sannan ya mayar wasu malamai kuma suna ganin a'a tunda dai ba wai daga waje abun ya shigo ba abin da dai ya fi kyau shine ya biya azumin in har majina ta zo a bakinsa ya jawo majinan ya taho bakinsa sannan ya sake haɗewa wannan abun da ya fi kyau don ya fita cikin wato shakka shine ya, biya azumin wannan dai shine abin da ya fi kwanciya a rai a don kar mutum ya zauna yana cikin shakka wallahu ta'ala alam akwai a wanda ya tambayi cewa shin daren 27 na wata shine daren lailatul kadiri kamar yadda muka yi bayani a can baya lailatul kadiri yana yawo ne a cikin waɗannan kwanakin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa iltamisuha iltamisuha fi fi fi tasi'atin yabqa fi khamisatin tafka fi thalithatin tafka ah, annabi ya ce ku neme shi a cikin ah, ko dai 27 ko 25 ko 23 ah, saboda haka yana yawo a cikin waɗannan kwanakin sannan an nuna annabi sallallahu alaihi wata rana cewa daren lailatul qadrin a cikin ya kasance yana 21 ne saboda haka babu wani abun da ya tabbatar da cewa daren lailatul qadri kullum yana shine 27 don haka abin da aka fi so shine mutum wato ya dai yi kokari yin ibada a cikin wannan goman ƙarshen don la'alla ya samu dacewa da wannan daren mai tarin albarka wanda yin ibada a cikinsa in har mutum ya yi dace ya, ya fi wato ibada a cikin shekara 83 alheri don haka wato babban abu shine daga cikin hikimar na allah da allah ya ɓoyar da wannan daren shine mu yi ƙoƙari wajen yin ibada a wannan daren in annabi sallallahu ya kasance idan goman ƙarshe ya zo wato yakan ya dare sannan kuma ya nisanci iyalansa don neman wannan daren lailatul kadirin sannan kuma yana ƙara ƙoƙari ƙara himma wajen ibadarsa mu ma wannan shi ya kamata mu yi don tabbatar cewa mun samu wato dacewa da wannan daren da kuma dacewa da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ubangiji allah ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. idan mace kuma wacce take al'adunan bangaren numfashi don haka shi ba shi da wani ba shi da wata a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai mu duba ya waje ba yana da wannan rangwami kuma akwai da gidai kamar yadda wani a can baya hakanan